وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan yammaci na laraba kuma daren alhamis yau mun karkare yini na wato yau nawa ga wata kenan waye zai suna mun kwana na wata shida ko yawa shida ga watan sha'aban ko daidai da tara ga watan ah, march shekara ta hijira 1443 bayan farin jakada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga makka zuwa cikin garin madina kuma daidai da wannan kamar da na faɗa tara ga watan march shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana a cikin karatun littafin mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wato littafin da ke yi magana akan siffa da kuma salo da kuma yanayi na irin sallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga farowa daga kabarin harama har zuwa ga sallama wato kamar kai kana ganin siffan sallah a gabanka ko kuma ka ce kamar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye gabanka kana kallon shi yana yin sallah na babba malami wato al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancinsa ya amfana da mu da ilimin da ya ba mu al'ummar musulmi darasin da za yi yau shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka mun tsaya inda malam zai tashi yake ta qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatiha yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake yin karatu bayan ya gama karatun fatiha mun ji cewa yana karanta fatiha in ya kai karshen fatiha ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin har yake cewa faƙulu amin idan mutum ya ji idan liman ya ce amin annabi ya ce kuma ku ce amin idan ɗayanku ya faɗi amin a cikin sallah ya dace da amin ɗin mala'iku to Allah zai gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa to za mu tashi to bayan mutum ya gama fatiha a cikin sallah qira'atuhu karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha idan annabi ya gama karatun fatiha to yana yin wani karatu kuma na daban wato yakan karanto wurare daban-daban cikin alkur'ani wani zubin ya karanta ƙasa wani zubin ya karanta sama wani zubin ya karanta tsakiya abinda da ya sauwaka gare shi yana mai kai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yake sa faqara ma tayassara min alquran ko kuma faqara ma tayassara min a cikin suratul muzammil to shine yake cewa sun makana sallallahu alaihi wa sallam mal albani yake cewa sa'annan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ƙara'u ba'dal fatiha suratan ghairaha yana karanta wata sura bayan fatiha wadda ba fatiha ba ma'ana bai maimaita fatiha amma yana karanta wata sura kuma watan fatiha ma'ana ko kulwallahu ko falaki ko nasi ko alamtar kaifa ko li'ilafi ko alif ko Al-Ma'ida ko nisa'i ko yasin ko tsakiya ko farko ko ina dai annabi yana karanta an fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi yake karanta sallah baka ji sosai ko baka ji sosai ko yawa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake karatun sa na sallah ana gane ko yawa to yanayin irin karatun sa kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko wa kana yutiluha ahyanan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan tsawaita karatunsa na sallah wani lokaci yutiluha yana jan karatun ya tsawo shine yutiluha wato wataran ya karanta sura mai tsayi wataran kuma ya karanta wacce ba ta da tsayi wani zubin ya karanta farkon sura wani zubin ya karanta tsakiyar sura yaqsuruha ahyanan li'arid safarin sannan yana taƙaita karatun sallah wani lokaci idan wani abin bijirowa ya bijiro masa kaman halin tafiya yanayin tafiya sai ya taƙaita karatun sallah kun san a cikin halin tafiya akwai gajiya mun karanta a baya hadisi ingantacce manzala sosai yana cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya yanki ne na azaba to don haka lura da wahalan da sa a cikin halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yakan takaita karatun sa na sallah saboda bijirowan halin tafiya au su'alin ko kuma tari wani zubin yana sallah saboda tari sai annabi ya takaita sallah ma'ana ya ɗauko karatu tiryan tiryan sai tari ya taso masa to annabi sai ya takaita wannan karatun saboda gudun kuntatawa kansa kun ga hatta kai kanka liman ba a so ka matsantawa kanka to ina ga mamunka wanda za ka zo kai musulmanci kaga min babu aula ba za ka tsawaita musu ba au buka maradin ko wani zubin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taƙaita sallah idan ya ji wato yanayin halin rashin jin daɗi a jikinsa halin rashin lafiya kansa na ciwo ne zazzaɓi ne menene ke damunsa to in ya ji akwai halin rashin lafiya sai ya taƙaita au buka a sadiyin ko kuma yana cikin sallah sai ya ji wani yaro jariri ko na goye ko mai tafiya wanda yake bukatar kulawa ta musamman irin na mahaifiyarsa to annabi idan ya fuskanci akwai irin wannan yanayin to yana taƙaita sallan sai ya karanta sura wacce take mafi gajarta ba tare da ya kunta kama wato mahaifiyarsa ba ko kuma waɗanda suke bin sa sallah ba kamar da mu ji nan gaba annabi yakan yi haka don ya bar don ya sa wannan uwar ta samu daman kulawa da ɗanta don ya inda wani lokaci zai zo ya kabbara sallah za mu zo mu ji hadisin gaba yana nufin ya tsawaita sallah sai ya ji kukan yaro sai ya ta Sallah saboda ya sa uwarsa ta samu daman kulawa da ɗan kaga wannan tausayi ne irin nasa amma kala Anas ibn Malik radiyallahu anhu kamar da Anas ɗan Maliki Allah ta'ala ya kara masa ya yake cewa جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر وترى من زن الله صلى الله عليه wa sallam ya taƙi karatun sallah a cikin sallah asuba kaga duk da ana so a tsawai karatun sallah a cikin asuba ko amma wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya taƙaita sa na sallah a cikin sallah asuba saboda mene saboda ya fahimci akwai lalura akwai bukatan haka wataƙila ya fuskanci cewa al'umma suna cikin wato bukatan kada kawai ta musu sallah an fahimta da wani lokaci ana son liman ya rika kulawa da zarafin mamunsa ba wai kawai ya rika kallon zaƙin kilawa ko daɗin karatun ba a'a rika kallon su waye suke biye da kai a bayan ka suka cikin ta saboda kakka jefa su cikin haraj addinu ma Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim يريد bikumul بكم wala ولا bikumul بكم العسرى إن الدين ko yawa kaga addinin ma in abu ma yana da wahala sai a ce an sauƙaƙa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wani zubin kawai abu zai baka wahala sai a takaita da yawa abubuwa Allah ya takaita mana su sallolin nan biyar da muke da 50 ne yayi wahala ta sanya tsoron kada mu kasa Allah ta'ala ya rangwanta mana ya da mana su da sallolin suka zama biyar to haka al'ummar suka gabata da idan mutum na jisa ta same shi a hannunsa zai ta kankara wurin ne kila ma sai yayi jini ya ji zafi sannan waya tsarkaka mu ba sai aka ce ka sa ruwa ka wanki kaga wannan sauki ne na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa wa fi hadithin a kuma wani hadisi yazo akhar yake ta sallar subha ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya sallaci sallan subahi wata rana qara'a bi suratai suratayn fil sai ya karanta mafi gajartan surori cikin alqur'ani tablija kaga irin su a ataina ne da su wal asr ko sune ay aqsar suratayn fil qur'an ai ba surorin da suka kai su duk surar da take ayoyinta guda uku to ai ta kai karshe iya mafi gajarta kenan Don duk qur'ani ba sura mai ayoyi biyu ba akwai daga uku ne zuwa sama irin su wal'asur irin su inna a tsaina ka kautar sai kuma irin su idaja su kuma ayi nawa ne to su ma uku ne sai ne kila ko irin su masu hudu ne ila fi quraish to amma daga nan sai dai ka tafi irin su masu biyar alamtar kaifa masu shida su tabbace da suratun nasi amma inda mafi gajartar surori cikin qur'ani ne ne irin wal'asur ina a tsayina ta kautsar ko idaja to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo ya yi a asuba ka duba fa asuba guda annabi ga shewa ya karanta mafi gajartan surori cikin qur'ani to kai liman wannan ya nuna shi ka zama ka ɗabi'antu da wannan halin in ka zo limanci sai ka kalli halin da al'umma ke ciki ba wai kanka za ka kalla ba haka ce ni na karanta sifatu salatin biyu ni ba salafe ne na wato na gidigon wato don haka sunna za a yi ba sassauci a a cikin sifatu salatin biyu ga shi nan annabi sallar subha bi fa qara'a bi aksar suratayn fil qur'an sai haka za ka kalli zarafi ne da halin da mamunka suke ciki ba wai kanka za ka kalla ba to annabi ne ya haka ko to sabai kun san ba sa barin sai ta kwana za su fatawa kenan ko kila sai aka ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah lima jawwasta ne dalilin da ya sanya sai gashi ka ta sallah qala sai annabi yake a sami'tu buka asabiyin na ji kukan yaro ne ya sanya na takaita salla, fa zanantu sai na zaci anna ummuhu ma'ana ta tusalli yadda aka yi mahaifiyar yaron nan tana tare da mutana tana sallah ka san uwa da ɗa duk mutumin da ya san haihuwa ya taɓa haihuwa alamar ba zai gano na karatun yaran shi biyu to mala amal ladan zai gane amma ɗaya mala amal ɗin ba zai gane da ladan zai ba su gane wannan karatu duk mutumin da Allah ya ba shi da ko bacci kake ka ji ɗanka yana kuka malami haka ne sai ka ji hankalinka ya tashi namiji fa kenan wanda ba shi ya naƙudan ba ya ɗauki cikin ya haifa to ina ga uwar saboda haka ɗa yana da shiga rai ka duba annabi yaqub sai da ya makance kamar yadda malamai suka ce saboda mene saboda so da kauna da bege da tunanin annabi yusuf ya kai ga da ya ji wani kanshi. yana gane ma kanshin yanayin annabi yusuf inni la ajidu riha yusuf laula a wani wurin yace qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam farko ma yace innani la yuhzinuni an tadhhabu bi wa aqafu an ya'kulahu dhi'b ashe cewa annan dai wa aqafu an ya'kulahu dhi'b ya ba sa ta ansa da suka dawo suka ce zahabna inna zahabna nastabiq wa sadakna yusuf a akalahu dhi'b amma kuma da kan sai suka sa wa ma anta bi mu'minin lana na kunna sadiqin ashe ma kanu sadiqin <laughs> ashe ba alajiz almuhim da yana da shiga rai walla an anhum wa qala ya asata ala yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn huwa kadhim a gani Idan aka haka da yana da shiga rai shi yasa annabi nuhu ka duba dan sa kafiri ne amma da ruwan dufa na tazo za ta halaka da al'umman sa ya san dan da zai yi imani ba ya san da yi imani ba sai annabi ya ce innabni innabni min ahli inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيبك أن تكون من الجاهلين tun daga nan sai janye mai sake tsoma ma Allah baki ba qala rabbi in ya'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi wal wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin nan da ne ya tuba ya koma zuwa ga Allah so da haka da yana da shiga da shi yasa mahaifiyar dan kamar da malaman tafsiri suka ce da ruwan dufa ne ya zo ya shanye ta yana shanye ta tana daga yaron ta daga shaka a hannunta ruwan na shanye ta tana daga shi har sai da ya zo daidai bakin kirjinta ruwan ya zo zai shanye ta ta ɗaga shi sama har ya sanya ta ɗaga shi sama har ya shanye su duka gaba da wannan ke nuna maka soyayya da kuma damuwa na uwa dangane da ɗanta almuhim ma'allu nan anan shine ka rika kulawa da halayen da mutane ke ji ya ku malaman islamiyyu kada a baka yaya kai ta makai hafkan kamar an baka jakuna iyaye ba za su ji daɗi ba ba zai so ya ga kana kafa kafa da ɗansa kana haba-haba da ɗanshi kana ƙoƙarin karin yaran su zama mutanen kirki to da haka dai mahallin shayi ne annabi ya ji kukan wani yaro sai ya yi zaci cewa mahaifiyarsa tana tare da shi tana sallah sai ya ce fa'aratu an ufriga lahu ummahu sai na so in sakar masa uwarsa ma'ana in ba shi daman in ba ta daman ta kula da ɗanta shine an ufriga lahu ummahu in ba shi in saka mai mahaifiyarsa mana an utlika saraha bi mana an ufarrizaha in bayar da ita kawai ta zama ta samu damar kulawa da ɗanta wani hadisin imamu ahmad ya fi shi da isnadi ingantacce da sauran malamai na gaba ya ce wata na ya kulu inni la'adukul fi sola na kan shiga sallah in ji manzan Allah wa ana uridu italata ha kuma ina so in tsawaita sallan annabi wani lokaci zai zo ya kabba sallah ran shi dan annabi duk duniya ba abin da yake so irin abu yace hubbiba ilayya min dunyakum nisa wa tib wa ju'ila qurratu aini fi salah mallu shayi shine annabi yace an sa mun san sallah ni ba abin da ke karanta mu da irin in ga ina sallah to annabi yakan zo ya kabbara sallah yana so ya tsawaita yace inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italata fa asma'u buka'a as-sabi sai in ji kukan wani yaro a cikin masallaci ba ta jawazu fi salati sai in takaita wannan sallatawa mimma a'lam min shiddati wajdi ummihi min bukai kun ji magana ko saboda abin da na sani na irin zafin da uwarsa ke ji a ranta kaman garwashin wuta daga kukan wannan yaron kuma haka ne kamar da muka bayani shi ma na hadisin yana cikin bukhari da muslim Bukana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yabtadi'u min awwali sura wa yukammiluha to jama'a ga darasi mai kyau mai mahimmanci nan albani ya yi wani karatu mai tsada wanda ba za ka samu karatun ba sai ka shiga littafai da yawa nan abinda da albani ke so ya tunatar da mu shine annabi ya kasance yakan fara karatun sallah ne daga min awwal sura ko kun gane daga farkon sura idan ya zo karatun sallah zai dauko sura ne daga farkonta min awwaliha sannan wa yukammiluha sannan ya gama ta in ya dauko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi ya kai waj'alahum ka'asfin ma'kul in ya dauko qul a'udhu bi rabbin nas sai ya kai min aljinnati wan nas aya an gane karatun kuwa in ya dauko alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi ya kai fansurna al qawmil kafirin wala amr ya fashe da dariya amma fashewa aka yi fi aglabi ahwali a cikin mafi yawan lokutan sa ba ko da yaushe ba kenan wani lokacin kuma baya yin haka amma ya fi ɗauko sura daga farko ya tike ta ko ya kai ta ƙarshe kuma albani ya ce ya dillu dalika a hadithu kusiratun ta ta'ati fi ma ba'adu ya ce wannan magana da muka faɗa cewa annabi in ya ɗauko sura sai ya kai ƙarshe hadisai ne da dama suke nuna haka daga ayyukansa za su zo hadisan daga baya yanzu ana jin karatun ko ana jin sauti na ko yawwa wa ƙulu a wani hadisin yake cewa a kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujud annabi yake cewa ku baiwa kowace sura haƙƙinta na ruku'i da kuma sujada ma'ana duk sura ɗaya, ruku'i ɗaya, sujada ɗaya sujada biyu kai kuna gane kuwa ma'ana duk raka'a kenan idan ka kabbara sallah a raka'an farko to ka ko sura ɗaya. kamar yadda zaka yi ruku'i ɗaya, kuma akwai sujada guda biyu kun fahimta kada ka ɗauko alamtara kai fa'ala rabuka bi ashabil fil a an farko sai ka raba ta biyu kai rabinta a raka an farko rabinta a raka na biyu a ka baiwa kowace sura haƙƙinta min ruku'i wasu sujud in jiwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan za mu fahimci mutum ya zo ya karanta kowace raka'a ya karanta mata sura guda ɗaya ko da gajeruwar sura ce ya fi alkhairi da janyo wasu wurare cikin alkur'ani ya karanta banda wasu har ma za mu zo mu ji cewa wasu ma malamai suna ganin bid'a ne mutum irin abin da za ga mafi yawancin malamai kan yi da kuma wuraren taruka taro sai ka ga mutum sai ya ɗauko ƙarshen sura ayin ƙarshen sura ya karanta har ya zama kamar sunna to malamai suna kyaman hakan ko a sallah misali kamar ana yawan karanta إن ال إن ال إن, إن الذين آمنوا الصلاة كانت لهم جنات الفردوس نزلا zuwa ƙarshen sura to malamai suna kyaman haka an fahimta ba laifi bane kai lokaci ba lokaci amma kai ya zama koyaushe da an ce ka karanta Ƙur'ani, kawai sai ka ɗauko wasu ayi na ƙarshen sura ba sunna bane wannan jama'a kuna gani wa fi lafzin a wani lafazi yake ta kulle kulli suratin kowace sura tana da raka'a nata sukutun da guda na musamman kenan ma'ana kowace raka da mata mene a karanta mata sura ko awwa wannan shine dacewa da sunna kuma shine daidai ya sake cewa kamar yadda yazo cikin hamish ga shi yake cewa wanda suka ta hadisi akwai ibnu nasr wa tahawi sanadin sahihin wa ma'ana alhadith indi albani yace ma'ana wannan hadisin a wurina ij'alu li kulli raka'atin suratan kamilatan kun ji fashin baki ko wajen albani kowace raka'a Malam liman a sa mata sura ɗaya cikakkiya duk muna yi duk limamai za ka ji suna irin wannan aka yanko ƙarshen sura ko wasu ayoyi da suke maka daɗi ka ta na san wani liman har ya rasu bai da inda ke karanta irin laqad ja'akum rasulun min fusiku, abin shi ma ƙarshen sura ne kace da a gano ka cewa shi kullum ƙarshen sura kake karanta wasu ayi ka zaɓa a ka karanta nan ka karanta san annabi haka yake yau karanta nan ya karanta san surar da baka tsammani annabi zai karanta ta a sallar magariba sai ka je yana karanta ta wata sai aka je yana karanta a araf araf magariba ba sai ka karanta ta duka ba araf in ko farko ko tsakiya ko ina ko karshen ma wani lokaci amma dai kai zama kullun aikin ka karshen sura kake karanta saboda ka albani yake cewa ku sanya sura cikakkiya ga kowace raka hatta ya kuna hazzur raka'ati biha kamilan har ya zama wannan raka'an an ba ta haƙƙinta cikakken haƙƙi kun gane ko wal amru lin nudbi bi dalili ma ya ake akewo sai dai wannan cewa kowace raka a karanta sura ɗaya cikakkiya wannan fa mustahabi min babil wato mandubat ne suna cikin mustahabat ne ba wai dole bane dan haka da mutum bai yin ba to bai yi laifi ba an fahimta wa yaqulu yake cewa a'tu kulla suratin hazzaha min ruku'i was sujudi wa fi lafzin kulli suratin raka'a a wani lafazi yace kowace sura to a bata raka'a da a kebe ta da raka'a da. an fahimta wa kana taratan yuqassimuha fi raka'atayn kaji ko wani lokaci annabi tunda ba dole bane ya karanta sura daya a raka. to wani lokaci ka iya raba suran قال علم ترى كيف فعل ذكر كانت علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل شكرا كيركوينك الله أكبر إن كرقوا سكحش وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجر حركة آه، لا أخوك تينا ما ليفي ya kamu me yasa na dawo waye zai ga min dalilin da yasa na dawo ban karanta aya gaba ba saboda ma'ana saboda na ci gaba daga tarmihin bi jaratu min sijil mene wasala alaihim tsairan ababil tarmihin saboda ma'ana an fahimta duk da kuma bai ma kamata mutum ya dauki alamta da kaifa ma ya raba ta biyu ba gaskiya da nufin samun wannan sunna saboda ma'ana ba zai cika ba annabi ko sallan dare yake yana kulawa da ma'ana ne ba wakafi ba so in an zo kiyamu ramadan ba auqaf in qur'ani ake kallo ba ma'ana ake kallo ka ɗauko kissan annabi Musa da Khidir to ba za ka tsaya kala alama kullaka ba sai ka wuce gaba وما سألته zalika أمر ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصبر ta kare sai سي ويسألونك عن ذي القرنين to nan ne wakafi mai kyau hauko in izu kake bi can za ka kalla ka tsaya an fahimta limaman harami da yawa suna kulawa da wannan saboda ba wai kawai ana kallon menene bane wakafin qur'ani a ana kallon ma'ana ne wala samu dace so annabi yakan karanta sura daya ya raba ta biyu a cikin rakoi biyu shi ma na hadisin ahmad da abu ala suka ruwaito yake cewa wa taratan yu'iduha kulluha fi raka'ati thaniya wani lokaci annabi yakan maimaita surar da ya karanta a raka'an farko sai sake ta raka ta biyu juma'a uku da suka wuce na yi sallan juma'a sai na karanta iza ja a an farko a raka na biyu da na sake mai ta sai wani zai ga mu wasu suna gungunguni a waje sai na yi dariya sai ce ban san cewa sunna bane annabi yana yin haka ai to shine matsala lokacin da ake karatu mutane ba za su zauna ba sai ka ɗabbaka suna sai zo su ta ihu ne matsalar mutanen mu ba san karatu ba sa zuwa makaranta sai abu ya faru sai su wallahi ba su taɓa jin haka ba ba su taba ganin an yi haka ba wannan sabon al'amari ne an zo da sabon addini ko ba haka bane gashi nan watana wataratan ko yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya yana maimaita ta rak'a ta biyu gashi a ƙasa albani sai ce kama fa'ala fi salatil fajr kun ji ko annabi ya aikata haka a wata sallah ta asuba wa ya fi qariban hadisin ma zai zo nan gaba kusa wa kana ya yajma'u fi rak'atil wahida duk yana daga cikin sunna akwai liman zai iya kabbara sallah kawai a raka'a daya sai mu ji ya hada mana baina suratayn surori guda biyu ka karanta alamta da kaifa dalili lafi duka a raka'an farko annabi yana yin haka ba laifi bane sunna ne in ka taso raka'a ta biyu kuma ka karanta ara'aita alladhi yukazzibu bi dinka karanta inna atina duk ba laifi bane annabi yana yi yana hada surori biyu kai malama yace wa au aksara ma ko ko sama da haka ma'ana a raka'an farko sai ya karanta sura uku hudu biyar ma to mu kagan kai wannan ina jin za a kaura cewa masallacin za a ce wannan limamin yana matsawa mutane saboda mutane ba sa son su koyi karatu sai an zo da karatu kuma sai su ce ba za a yi aiki da shi ba to Allah shirye da mu kad kana rajulun min al-ansar wata wani mutum cikin ansarawa ya kasance ya ummuhum yana yi wa mutane sallah fi masjidi quba'a a masallacin Quba can kusa da masallacin Madina a cikin garin Madina kusa da masallacin manzo shi kuma wannan mutumin yana yi wa mutanen limanci wa kana kullu maftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftitaha qul wallahi wa kana sai kasance kullama duk sanda iftataha suratan shi mutumin da yake limanci a masallacin Quba in ya dauko sura zai karanta kafin ya karanta suran kuna ji yaqra'u biha in zai karanta suran lahum gare su fi salati a cikin sallah mimma daga cikin abin da yake karantawa ya qara'u bi yake karanta iftataha yana farawa ne bi qul wallahu ahad kaman yaya misali ka kabbara sallah sallan isha kaman yanzu liman zai mana sallan isha kafin ya karanta alam tara kafa sai ya fara da qul huwallahu ahad sai ya bude da qul wallahu ahad sannan sai ya karanta alam tara kaifa kun fahimta kuwa gairin magdubi alaihim wala dalin amin sai karanta qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe sana alam tara kayfa ala rabbika bi asfirin ko wa fi adin id arsalna alaihim ar-rihal aqim ka koma can inda kake so ka ci gaba shine ai cikin surar da zai karanta sai ya fara da qul huwallahu ahad hatta yafruga minha bayan sai ya gama qul huwallahu gaba daya in ya gama karatun qul a ahad din gaba daya thumma yaqra'u suratan ukhra hannan sai ya ɗauko wata sura cikin alqur'ani sai ya karanta ma'aha tare da ita ita wa qul shi wannan mutumin haka yake wa kana wannan mutumin da yake aikata haka ba annabi bane ya sashi ya kasance yasna'u zalika yana aikata haka fi kulli raka'a a kowace raka'a a'a kallama huwa ashabu sai mamunsa mutanen masallacinsa jama'a anguwa suka mai sha faqalu innaka taftatihu bi hadhihi sura kullun ka zo zaka mana sallah ya kai bawan Allah ya kai liman sai ka fara da qul wallahu ahad thumma la tara annaka tajzuuka zaka karanta qul wallahu ita ma bata ishe ka ba duk da haka hatta taqra bi ukhra kuma ka dauko wata suran ka kara ka rika lika mana kusurori guda biyu kana azabtar da mu misali tana ba mu wala ka san haka mutane ke cewa ko abu da ya kaji ya kai liman za mu sa maka doka mu ne masu masallaci mu ne yan kwamitin masallaci mu ne yan anguwa masallaci namu ne fa in ma an tsara a biha daga yau ko dai ka riga kulwar lawa ita kadai <laughs> wa in ma an ta da tab ashe yan kwamitin masallaci sun dade ko <laughs> da yan anguwa da yan bani na iya wa in ma an ta aha bari ka ji malam kuma ka kyale kul wallahu ba ma san wannan wahala ko muna sa rai muna jin ana lam wallidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad me kuma mu ji an ce Allahu akbar ruku'i ko sai mu ji an ballo alif lam mim kuma zabi In ma dai wannan ko wancan wata qara bi ukhra ka aje wannan kul wallahu ka dauko wata sura ka kala shi ma da yake akwai jini a jikin shi faƙala sai ya ce ma ana bi tarihi ba za a bari ba ba za a daina kul wallahu za a yi kuma a ɗauko wata sura qur'ani a karanta duk abin da za ku yi ku yi in ahbabtum an a'ummakum bi zalika in kuna so in ci gaba da muku limanci <laughs> fa'altu zan ci gaba wa in in kuma ba ku so na ba ku kauna na baktikum za a tafi a kyale ku an daina limanci an yi tawaye retired eh manya kenan ko wa kanu ya rauna su kuma kasan duk wanda ka ja ce a yi wasan jifa wa kanu su ma sun san sun san kasance ya rauna suna da tabbaci annahu min afdalin duk ya fi su iya karatu ana cire shi ba mai iya faci a kila <laughs> ko za a rasa wanda zai iya ja gaba ya sallah wa karihu an ya ummahum gairuhu wanda suna tsoron kada wani ya zo ya limance su in ba shi ba kenan sun natsu da shi sun yadda da shi a'a falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana nan ran nan sai shugaban kasa ya zo gaba daya mai addinin gaba daya ya zo As-Shari'u ya zo yawwa madalla annabi ga annabi ya zo hmm, hmm. sai mun ga ma annabi akhbaruhu al-khabar sai suka ba annabi labari ya rasulullah ga wane wane wane yazo kullum ya kabbara mana sallah sai yayi qul wallahu sannan ba za ta ishe shi ba sai ya ballo wata sura cikin qur'ani mu mun gaji da wannan mun ce ko dai ya daina ko kuma dai ko kuma dai yace shi ba zai bari ba sai dai za mu cire shi fa qala sai annabi yace kun ji yadda ake hukunci zai iya yawa mamunka ko yan kwamitin ka suka maka kara a matsayinka na gwamna ko shugaba ko wani mai kula aji cewa liman baya jin magana <laughs> domin aka zo aka kawo karar liman ba wacce za ka yi daman zai aikata tun da na gaggiyar mun shi dan tiris din na ko idanun shi fiki fiki din nan a sai ka ce ya fulan ka ce Allah shiga fatta mala ma yamna'uka an taf'ala ma biyu bi ashabuk ai zama da mutane lafiya shi ma wani abu ne a matsayin ka na liman me zai hana ka bi mutanenka ka yi abin da suke so kun ga wannan ya nuna annabi ya goyi bayan su kafin ya goyi bayan shi ko wannan haka ake adalci idan mutane suka zo suna rikici shi ta fahimci kowa yana da wuji hatu ba na inda ya makalkile kuma gaskiya ne to ka nuna ka goyi bayan kowa ka tabbatar da kowa akan daidai farko annabi sai ya fara nuna mushi mishi cikin tambayar da annabi ya masa ciki akwai zargi-zargi Shi ne ma ya munauka me ya hana ka an tafi ta aikata ma ya amurka bi sabuka abinda mutanen ka suke umarninka da shi ah? kun ga nan liman zai ce a ah, ni liman ba wanda ya ce ban umarni kun ga annabi sai ya ce abinda mutanen ka suke umarnin ka da shi ashe za a iya ba liman umarni mamun ka za su iya baka umarni kuma ka bi umarnin saboda ne neman zaman lafiya an fahimta saboda kai ka zo ne kai wa mutane hidima baka zo ka raba kan jama'a ba saboda haka me ya hana kai ka bi umarnin su wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura kuma sun ce mun kullun ka nace wa qul wallahu menene ya ɗaura ka akan lizimtan wannan sura da kai fi kulli raka'a suka ce ma duk raka'a haka ke ba haka bane fa qala sai bawan Allah ya ce inni uhibbuha Allahu akbar sai ce aini ina son ta ne shi dalilin ba shi da wani dalili ganin kun ga akwai izina a cikin wannan wani lokaci limamin ku zai rika yin wani abu ko a wajen ku kuskure ne amma ta yana da uzuri a wurin Allah shi yasa tambaya ke da amfani ko Allah yake cewa makonna kunna mu'azzibina hatta na ba'ata mene rasulan ko lahira aka je Allah ba zai azaba ba sai ya aiko manzo shi yasa yake wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu al'umman da Allah ya tayar da ita a wannan duniya face sai da aika mata manzo saboda da Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul don kada bayan manzanni mutane su zo su kawo wani uzuri wani excuse a gaban Allah babu shi yasa Allah ya yanke mu kowa hanzari da uzuri ya aiko manzanni da annabawa to saboda haka wannan shine gaskiyar lamari saboda haka kuma a cikin wannan akwai izina sosai gaskiya ku fahimci limamin ku shi ma ya fahimci al'umma shi ma ya sauka daidai fahimtar mutane su ma mutane su sauka daidai fahimtar su kuma a rika tambaya kada a yanke hukunci ka a ce ai abu kaza da ya faɗi kaza yake nufi ko abu kaza da ya aikata kaza yake nufi faƙala sai annabi ya ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna wannan soyayya da kake ma wannan surar ta shigar da kai aljanna kun ga lima ashe ya shiga aljanna tuntuni ma mu ma ba su sani ba suna rigima ne <laughs> so zaka je kana faɗa da ɗan aljanna ke sa iyaka sun mai iyaka wallahi ta ga wani yana aikata abin da baka gane ba wannan ya cika zafin kai ya cika zafin addini in in ya shiga aljanna ma a wurin Allah kana nan baka sani wannan sunna ta tsiriya kaga annabi bai yi ba yayi abin da ya shiga aljanna ta bakin annabi wanda shi annabi ba shi ya koya mai ba wannan yana daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi annabi ya ga ana yin abu ya tabbatar ko shi bai ba ya zama addini ya zama sunna so da haka daga yau kai ma ka samu ka rika karanta qul wallahu sannan ka hada da wata sura in an tambaye ka ce sunna ne aka ce me yasa kake ka ce wallahi santa nake ina son sura ne an fahimta sai ba wanda zai ce a da kubu <laughs> kai ya a da kalakar janna yau sai ka jira an je lahira sai ka ta addu'a Allah ya sa an shiga aljanna yadda annabi ya ce mu wani kai iyaha a da kalakar janna na'am walau ha kamar ya eh sai eh, shi ma shi ma almaru ma ahabba umumin fadin manzo Allah cewa mutum yana tare da wanda yake so cewa wanda yake so ya hada da abin da kake so in aka hada ka da wanda kake so min babu aula abin da ma kake so za a tayar da kai tare da shi shi yasa idan mutum ya mutu za a tayar da shi akan abin da ya mutu akai ko yawa lokaci yayi to bari dan tabbata eh, a cikin wannan fasali da muka rubuta kuma insha Allah wannan ganin mu tsaya kan shi amma kafin nan akwai wasu mas'aloli kamar haka na daya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun sura bayan Fatiha haka ne mun fahimci wannan a cikin babu kuma wannan ya tabbata ma hatta a baya in baku manta ba cikin hadith musu salatihi in nan da muka karanta ciki manzo Allah sai yake ta istaqbilil qibla fakabbir thumma qra ko thumma ahmadillah thumma qra bi fatihatil kitabi wa ma tayassara ruwayi daban-daban cikin ruwayan akwai wannan kuma a cikin sunan a cikin sunnonin manzo Allah sai ya tabbata cewa annabi yana karanta fatiha da kuma surori a cikin rukoi biyu kun ji yanzu mun karanta ai duk mun yi bayani mun ji haka kai a wani wurin ma annabi yakan karanta a rakawo'i biyu na ƙarshe yakan karanta fatiha da wasu masurorin kamar da imamu malik ya kawo cikin muwatta hadisi daban-daban kai ba shi kaɗai ba da yawa malamai sun kawo malaman hadisi wannan ita ce masala ta farko cewa in bin farko ana karatun surori bayan fatiha ko surori ɗaya ko surori biyu ko ka raba sura ɗaya ko ko ka maimaita sura ma raka farko da raka a yi ya imam sai ka tsabbaka mana wayannan sunnonin wata masha Allah na biyu mun ji cewa manzala Allah sanin ya kan shiga sallah da nufin ya tsawaita sallah amma sai ya takaita saboda me saboda wani zubin yakan ji cewa ga wani jariri yana kuka gudun kada wannan jaririn mahaifiyarsa ta kuntata sai annabi ya takaita sallan dan ta samu ta kula da ɗanta to wannan yana da matuƙar muhimmanci akwai hadisai da dama ciki mun karanta waɗannan hadisai daga ciki har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salati qulul qunut sallar da take kowace sallah ita ce sallar da aka tsawaita karatun ta aka dade a ce kuma ana karatu musamman da ramadan wannan yana da muhimmanci da aka tsawaita karatu a cikin sallah al'amari ne wanda yake mai muhimmanci kuma ana ƙara tabbatar da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala ta uku cikin matsalolin da za mu karu da su cikin wannan babi da makaranta yau ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan takaita sallah idan wani abu ya gijiro masa tari rashin lafiya uziri, fahimtar al'umma sun gabi kai zafi ma wannan da muke ciki yanayin zafi yanzu ba akwai wuta ba ayewa mu kabbar sallah kawai sai wuta ta dauke sai mu ji zafi kawai liman sai ya kanta alamta kai ta kaita ko saboda me saboda kunci matsatsi amma ja'ala alaikum fi dini min haraj an gane sannan daga cikin matsalolin da muka ji yana daga cikin sunna cewa liman in ya zo karatun sallah kowace raka ɗaya kiɓe ta da sura ɗaya ko yin haka sunna ne amma ba dole ba ne kuma in ya ɗauko sura guda ɗaya tun daga farko ya kai ta ina ƙarshe wannan sunna ce amma abinda wasu daga cikin mutane su karanta a yau ko yaushe Sheikh Bazmul yake cewa abinda wasu daga cikin mutane suke amma ma ya kaluhu ba'd an-nas fil qira'ati fi salati da'iman bi ba'd sura mutum ya dauko wasu ƴan ayoyi a cikin sura muna yawan yi duk limamai suna yi bi ayatin min akhir surati aw ayatin min awasit as-suwar wa yattakhiduna hadha 'adatan lahum mutane na rukon wannan a matsayin al'ada in ka tafi masallatan mu za ga duk haka ake ya zama al'adar mutane wa yukarrirunahu kuma su rika yawan maimaita yace fa inna hadha khilafu sunnah fa inna khilafu sunnah wannan ya saba mu sunna saboda haka a daina a karke wasu wurare kullun ka zo sallah daga nan wani sai ka je yana karantawa daga qad aflaha man zakkaha ko qad aflaha man tazakka eh qad aflaha man tazakka rakan farko qad aflaha man zakka raka ta biyu kullun kuma haka yake a ka aikata wannan ya saba mu sunna ya ce amma ya halatta don ta aikata wannan wani lokaci ban da wani lokaci amma abin da ba a so shine mutum ya yi mene ya dawwama a kai a matsala ta biyar ya halatta mutum ya rika karatun sallah a raka'an a kowace raka'a ya fara da kulwar lawa ahad sannan ya karanta wata sura a bayanta ko shi ma mun ji wannan mun karu to ina ganin da wannan ya kamata a ce mu ja birki mu tsaya daidai sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya raya mu mai kuma mai komai ya kai mu mako mai zuwa Katana abin abinda na faɗi daidai Allah ya tara ni da ku cikin lada wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mani ya gafarta muku ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu damuna mai albarka ya zauna da mu lafiya wannan wata na ramadan da yake matsowa muna roƙo Allah ya sa da mu za a yi watan ramadan kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su gamo da ƙasar da kuma dace da daren lailatul qadr fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh